关怀。 Abbas Bello Ba a gaba da gaba da kai a kai Bello Ga inuwar mu mai maganin juwa Bello Kana da wasan mu adali Bello Baiwa da ilimin sai ta hankali Bello Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday birthday Mr. Bello Happy birthday, happy birthday Happy birthday Mr. Bello za su barka Happy birthday za su barka Happy birthday gidan sarauta Happy birthday Sun dakalo huta Happy birthday Ya alwala da buta Happy birthday Jinin kusur rabauta Happy birthday Ranar biyan bukata Happy birthday wa fata daban da mota barke itan ka zai yi kota mm, bello happy birthday mr bello happy birthday mr bello ka zama shakallo mai nutsuwa bello mai haƙuri bello za mu dafe lilo dan miyo shillo dare mawutar bawa ado mafarin kawa a barwa mata shewa ta bella gugan karfe faruwa ta faru shekaru sun karu ka babban garo al'umma sun jero yanzu ba mai daro Masu kafa